daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da karatun littafin allimu auladakum akhlaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisassun wa mawaqifun wa ibar na muhammad siddiqul mai shawuyi allah maɗaukin sarki ya ji shi kamar yadda kuka ji wannan littafi malamin ya rubuta shi ne saboda ya ba da nashi gudunmawa wajen tallafa ma gidan annabta isar da saƙon da allah maɗaukin sarki ya saukar a gidan kamar yadda allah maɗaukin sarki da kanshi ya yaba wa manzan allah gane da kyawawan ɗabi'un shi ya ce wa innaka la'ala khuluqin aure kuma annabi ya ce bu'istu li utammima makarimil akhlaq aisha ta ce kana khuluquhul qur'an a sanda aka tambaye ta dangane da ɗabi'un annabi to malamin sai ya ce ya rubuta wannan littafi ne saboda a karantar da 'ya'yan musulmi ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sansu ba don komai ba sai don a cikin musulmin ma a yau to ba kowa ne ya san ɗabi'un annabin ba ballantana waɗanda muke zaune tare da su waɗanda suka nisanci addinin ko dai sun yi nisa daga inda waɗanda suka san addinin na hakika suke ko kuma kyama ko an kyamatar da su addinin ya sa suka nisance shi ina fatan mun gane wannan da kyau to amma kasantuwan mu musulmi mu san waɗannan ɗabi'u kuma mu ɗabi'antu da su wannan zai taimaka mana wajen samun sauƙin kiran waɗanda ba mu ba su fahimci wannan addinin a inda a yau aka yi addinin mummunan fahimta kuma duk waɗanda suka ja aka yi addinin musulunci mummunan fahimta za ka same su ba san ɗabi'un annabi ƙeƙe da ƙeƙe ba ya ɗabi'un annabi suke kafin da'awa ma'ana lokacin kafin a fara mai wahayi kafin a fara saukar mai da alkur'ani ya ɗabi'un shi yake a tsakankanin waɗannan mutane da ya same su maguzawa ya ɗabi'un annabi yake bayan da aka yi mai wahayi ya manzan allah ya gudanar da mu'amala tsakanin shi da sahabbai da kuma waɗanda ba sahabban ba ya mu'amalan annabi yake ga waɗanda suke dabbobi ne waɗanda suke tsuntsaye ne ya annabi ya mu'amalanci aljanu yaya harkokin gudanarwar shi yake gaba ɗaya wajibi ne mu musulmi mu san wannan kuma makarantar da 'ya'yanmu wannan kuma a ganmu da irin waɗannan ɗabi'u kaɗai zai iya sa waɗanda ba mu ba su gamsu da abin da muke a kan shi ina fatan mun gane wannan da kyau waɗanda ya fi zama wajibi su ɗabi'antu da wannan ɗabi'u ba kamar mutum uku mutum na farko mutumin da ya zama uba ne wanda ake sa ran ya tarbiyyanci 'ya'yan shi tarbiyya mai nagarta da kuma malami da za a ba shi 'ya'yan mutane yana tarbiyyantansu haka shugabanni waɗanda suke jagorantar al'umma wajibi ne su san waɗannan ɗabi'u na annabi kuma su ɗabi'antu da ita sannan kuma su yi ƙoƙarin ganin waɗanda suke ƙarƙashinsu wanda a da a a yake a hannunsu sun yi ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ɗabi'un manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to alherin allah ya kai ga malam muhammad siddiqul mai shawi Kasancewa ya yi wannan ƙoƙarin rubuta waɗannan 'yan risaloli wanda yake ɗan tsatsakuro mana wasu daga cikin ɗabi'un annabi ya ƙoƙarin kusato da su gare mu ina fatan mun gane wannan da kyau to kuma mu abin da ya rage mana bayan mun karanta sai mai ƙoƙarin ɗabbaka su ba wai a ji ya bi ta nan ya bi ta can ya wuce ba a'a in an karanta sai a yi aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa babban malaminmu alƙalin shari'ar musulunci sautin ahalus sunna mala abubakar mahamudu gumi yake cewa karatun hadithi sai ce da aiki da shi ba wai karatun kaɗai ba a in an yi karatun sai a yi aiki da karatun yanzu a cikin wannan risala bala ya ce zai tattauna mana alwafa'u bil ahadi da kuma al'adlu da kuma alhaya kun kun lura da waɗancan 'yan risaloli da muka ƙare karatunsu a baya to malam yana kawo mana abubuwa masu alaƙa da juna duk mutumin da ya zama yana cika alkawari to za a same shi da adalci ma'ana yana ma kanshi adalci ƙoƙarin yin adalci ga karan kanshi to zai ma wani shi da suka yi alkawari adalci sai ya cika mai alkawari sannan adalci da cika alkawari akwai abin da ke haifar da su shine in ka zama kana da kunya bayan da za mutum ko ya samu kunya ta hakika mai daraja sai in yana da imani jama'a mun gano wannan da kyau ko waɗannan abubuwa gaba ɗaya za a ga suna da alaƙa da juna idan shugabanninmu suka zama masu adalci za ka same suna cika alkawari idan suka cika alkawari lallai za su zama suna da adalci abubuwan suna da alaka da juna sannan waɗannan abubuwan ba za su yiwu ba dole sai sun zama suna jin kunyan al'ummansu to kuma kunya ba za ta samu ba muddin babu imani to wajibi ne a yi ƙoƙarin tarbiyyantar na ƙasa da ke tasowa wanda daga cikinsu ne ake zazzaɓa a cincida su su sama su zama su ne jagorori don dai ba daga duniyan wata ko duniyan taurari ake ɗibo waɗanda za su jagorance mu ba amma in ya zama dama tun daga kasan gurɓatattu ake kaiwa to za a yi ta maimaita jiya yau ne ina fatan mun gane wannan da kyau kuma babban abin da zai fishe mu shine kyautata addu'a gare mu da kuma su waɗanda suke jagorancin da cewa allah maɗaukin sarki ya dawo da akalansu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi allah ya taimake mu in ba manta ba malam ya ɗauki gaba na farko alwafa'u bil ahad cika alkawari wanda malam ya fara mana shimfiɗa da cewa babu alkhairi ga abota da mutumin da ya zama bai cika alkawari domin cika alkawari ɗaya daga cikin ɗabi'un annabawa ne sannan cika alkawari mai gadi ne amintacce da ke tsare ka a duk yanayin da ka samu kanka ko da ko kai kaɗai ne a inda kake tsorace to muddin ka zama kana ɗabi'an cika alkawari allah maɗaukin sarki zai samar maka da tsaro na dindindin sannan mafi daraja da kiman cika alkawari shine mutum ya zama mai cika alkawari a lokacin halin tsanani da kuma lokacin da ya samu kanshi a yanayi waɗanda za su iya tirsasa shi ya iya saba alkawarin amma sai ya haƙura ya bi dokokin allah sai ya ƙoƙarin cika alkawarin to irin wannan yanayi ya fi kowane yanayi karmashi kuma shari'a ta fi yaba mashi shi sa mala ya kawo mana wasu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma da a cikinsu allah maɗaukin sarki ya yi umarni da cika alkawari sannan ya biyo baya yana mai bayyana mana wasu daga cikin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka yi tsawa dangane da saba alkawari na daga ciki hadisin nan da al'imamul bukhari ya ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ayatul munafiki thalath alamun da ake gane munafiki alamu ne guda uku jama'a ba a samun munafiki a cikin waɗanda ba musulmi ba ko da an samu munafiki cikin waɗanda ba musulmi ba ai al'amarin shi yana da sauki saboda ai kafiri ne shi kuma gane wannan da kyau ko shi munafiki wanda shari'ar musulunci take magana a kan shi a nan to ana samun shi ne a tsakiya dumu-dumu cikin musulmi shi yasa a zangon farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara addinin musulunci a ciki shine garin Madina a garin Makka jama'a a garin Makka kwata-kwata ba a samu munafiki ba jama'a ne iri biyu ko dai musulmi mai cikakken imani wanda imanin da yake da gaske yake yi ko kuma kafiri mai cikakken kafirci wanda kafircin da yake da gaske yake ba mutum na uku duk wanda kaga ya yi imani yana musulunci a garin makka da gaske yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau saboda yanayi ne da lokaci ne da ake ɗanɗana kuɗa ko mun gane babu wani romo a cikin addinin kawai wahala ake ci a tsabanta ina fatan mun fahimci wannan da kyau to hijira ce ta haifar da nau'in mutum na uku bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hijira zuwa madina to a lokacin ne aka ƙara nau'in mutane na uku su ne munafukai waɗanda su imaninsu na fatan baki ne abinda ko ke jawo munafinci ɗayan abu biyu ne ko dai tsoro ko kwaɗayi shi munafiki har kullum yakan yi munafinci a lokacin da yake tsoron rasa wani abu ko yake tsoron kila a ribace shi ko a ribace dukiyan shi ko kuma wani matsala na damuwa ya iya samun shi ko ya samu wani nashi to zai iya zuwa da fuska biyu ya nuna cewa yana tare da kai amma zuciyan shi tana nan kullace da kinka kuma gano wannan da kyau ku su ne wanda a cikin wani hadisi annabi ya bayyana su da cewa zulwa haini masu fuska biyu mutumin da ke da fuska biyu shine alladhi ya'ti ha'ula'i bi wajhin wa ha'ula'i bi wajhin zai zo ma waɗannan mutane da wancan fuska na yadda ya je ma waɗancan fuska ma da irin wancan fuskan da ya je ma waɗancan wannan shine sharru khalqillah munafiki kenan to munafiki yakan bayyana ɗabi'an shi na munafinci a lokacin da yake kwaɗayin samun wani abu to sai ya ɗabi'anta da ɗabi'an munafinci kamar yadda munafukan farko a garin madina abdullahi ibn ubay ibn Salon da shi da 'yan tawagan shi sun shiga cikin addinin musulunci ne suka bayyana imani karara suka ɓoye kafircin da ke cikin zuciyarsu a lokacin da suke hasashen ƙila annabi zai iya cin nasara shi da jama'an shi kuma gane wannan da kyau ko sai suka bayyana cewa sun yi imani kaga in an ci nasara to za a kafa gwamnati da su sai kuma suke bin kafiran da suke adawa da shi suke nuna cewa muna fata ne saboda in bai ci nasara ba to lalle suna tare da waɗancan abokan hudansu na asali shine allah ya fallasa su a cikin aure da dama a cikin alkur'ani cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalo ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi haka wannan ɗabi'ansu take tun da kuma haka ɗabi'an munafukai yake har a yanzu ina fata mun gane wannan da kyau tsoron alkur'ani da dama sun zo sun fallasa su musamman suratul bakara a wasu ɓangare daga cikin ayoyinta ta shaƙo kwalan munafukai ta fallasa su a duniyar mutane kowa ya gansu haka suratul tauba ta bayyana wasu daga cikin siffofin munafukai haka suratul ahzab da wasu surori a baya da kuma suratu muhammad da suratul fatihi duk sun bayyana siffofi da yanayi na munafukai da kuma suransu sukutun suran munafukai akwai wasu surori waɗanda a cikin alkur'ani sun ɗan tsatsakura siffofi da ayyuka na munafukai wanda kana gani za a gane cewa lallai na munafiki ne to al'umma annabi sai kowa ya tsaya ya haska kan shi cewa shin anya wannan musuluncin da yake yi musulunci ne na hakika ko ko musulunci ne wanda ya gurbata da guba na munafinci in lalle ka gurbata da guba na munafinci sai kai marmaza ka tuba in ba haka ba za ka yi tsintan kanka a cikin yanayi mai wahalan gaske ina fatan mun gane wannan da kyau annabi da ya ce alaman da ake gane munafiki uku ne a wannan ya ce iza haddafa kazaba shi munafiki duk sanda zai yi magana ko duk sanda zai ba da wani labari sai ya yi karya a ciki to dan uwa ka duba ka ga shin a cikin maganganun ka kana karya in lalle kana karya ka daina ganin siffanka ka daina ganin yadda mutane suka ɗauke ka allah ya kai marmaza ka tuba tun kafin ku haɗu da allah dama yana daga cikin siffan munafikai allah ya ce ra'aita ra'aitahum to ka ujibuka ajisamuhum da za ka gansu to yanayinsu kamansu shigansu zai ƙayatar da kai kuma wa in ya ƙulu tasma alikaunihim da za su buɗe baki su yi magana saboda iya zance to wannan zai sa lalle sai ka saurare su to ɗan uwa ka duba ka ga shin wannan siffofi guda biyu suna sa ka yin ƙarya in lalle suna sa ka yin ƙarya ka yi marmaza ka tuba allah maɗaukin sarki ya kiyaye sai ce wa idza tumina khana shi munafiki duk sanda aka bashi amana ko na menene to sai ya ha'inci amana ta magana ne amana ta dukiya ne amana ta mulki ne amana na koma menene sai ya yi ha'inci ina fata mun gano wannan da kyau shin kana ha'intan al'umma a irin waɗannan abubuwa da wasunsu in kana yi kai maza ka bari saboda za ka zo ka ji cewa makoman munafiki a lahira ita ce darkul asfal minan nari can matakalan ƙarshe na wuta manya-manyan kafirai da suka yi adawa da annabawa to suna saman munafiki ne sun fi munafiki samun sauki a wuta jama'a mun gane wannan da kyau ku kamar misali mutumin da aka kama shi ne da laifin cin amanan ƙasa ba a mai da wasa saboda an amince da shi kuma ya ci amana to munafiki kenan mutumin da an amince da shi a cikin addinin Allah ashe yaudarar mutane suke yi yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun shi munafiki kullum haka yake to sai annabi ya ce wa iza wa ada akhlafa shi munafiki duk sanda yayi alkawari to zai saba wannan shine muhallin shahid mu ka duba ka ga duk alkawarin da aka yi da kai ka cika ko ko an yi alkawari da kai ka saba jama'a mun gano wannan da kyau ko kuma alkawarin nan ko fawa ne ne shin macuci ne ya yi alkawari da kai kai ka san macuci ne sai ka ci a ah, to wane macuci ne bari in saba a cin da shi ma macuci ne to kai kana ɗabi'an munafunci shi kuma macuci ne ko da macuci ne cika mai alkawarin shi ko da kafiri ne wanda ya yi alkawari da kai ba ruwanka da kafircin shi cika mashi alkawarin shi ina fata mun gano wannan da kyau amma yanayin mutane yakan kai su ga ƙirƙiro abubuwa da za su cimma manufofinsu sai su fake da wani abu wanda shari'a ba za ta yarda da shi ba sai a ce ai wani ba mutumin kirki ba ne cin da ba mutumin kirki ba ne bari mu rika mai karya bari in ya ba mu amana mu ci bari mu rika saba mai alkawari wannan ba ɗabi'an mutumin kirki ba ne ko kuma wane mai haƙuri ne ƙurewa in an mai abu ya faɗa amma an kwana biyu zai bar abin to bari mu riƙa mai ƙarya muna cin amanan shi muna saba mai alkawari in ka fake da wannan sai ka zama munafiki sai a waye gari ba daɗewa allah maɗaukin sarki zai tona ma asiri sannan duk amfanin da ka samu a baya ba zai amfani da kai komi ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku na tsaya na ɗan yalwata harshe a nan ba don komi ba sai don mu yi ƙoƙarin koran ɗabi'an munafinci mu maye gurbinta da ɗabi'a irin ɗabi'un manzan Allah mun karanta da kowa nan annabi yana ɗabi'an gaskiya annabi mutum ne mai gaskiya har ma taken shi ne a sadiqul masduq mai gaskiya ne abun dole a gasgata shi sannan annabi yana kula da amana kuma za mu zo za mu ji anan in annabi ya ɗauki amanan ka to lalle za ka samu amananka cikakkiya cib da cib sannan annabi in yi alkawari zai cika shi ya sa ma yake tsawatarwa a nan da cewa ɗabi'a ce ta nifaƙa saba alkawari allah shi kiyaye malai ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah tsira da mincin allah su tabbata gare shi ya ce la imana liman la amana tala bai da imani duk mutumin da ya zan bai da amana in har ba ka da amana to ba ka da imani wala dina liman la ahadala bai da addini duk mutumin da bai da alkawari shi yasa mutumin da ke saba alkawari ko ka gan shi da shiga irin na masu addini to sojan gona ne ina fatan mun gane wannan da kyau dan bumburutun addini ne ba mutumin kirki ba ne a cikin addini domin manzon Allah da kanshi ne tobe mai taguwar addinin shi yasa kai kokarin duba kanka da kyau jama'a addini ba a siffa ba ne shi yasa annabin rahama yake cewa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzura ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon irin surorin jikinku Allah baya kallon yanayinku Allah yana kallon zukatanku ne da kuma ayyukan da kuke aikatawa shi yasa me ka ƙudurci a cikin zuciyarka ka kudurce mummunan abu kana bayyana kishiyan shi kuma gano wannan ka kudurce kyakkyawan abu kana bayyana kishiyan shi da wannan allah maɗaukin sarki yake ma hisabi to in ya zama kai mutum ne wanda ba ka da alkawari to ka sani kai tsaye ba ka da addini duk ibadun da kake kana ibada ne na banza allah ya sauwaka wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan tsira annabin rahama ya ce arba'un arba'u khilal ɗabi'u guda hudu man kunna fihi duk wanda ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'u guda hudu kana munafiqan khalisan annabi ya ce wannan tsantsan munafiki ne wanda di ya sake ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu da za a zayyana to munafiki ne tsantsa ba garwaye a cikin munafincin shi annabi ya ce man iza haddasa kazaba shine mutumin da duk in ya tashi zai yi magana sai ya karya shi yasa cikin alkur'ani kake ji allah yana cewa fawailun yawma idhin lil mukazzibin lalle wailun wani kwari ne na musiba a jahannama to ta tabbata ga duk wanda ya zama makaryaci da ke karyata annabawa mun gano wannan da kyau ko shi yasa zagi mafi girma da ake ma annabawa allah ya fushi shine a karyata su su zo da gaskiya a karyata to wannan allah baya so ku kalli yadda aka yi ma annabi salih allah bai bar mutanen nan sun shakata ba da suka ce mashi kazzabun ashir ko mun gano wannan mai kyau ku mutum mai gaskiya ka karyata shi kuma bayan da za a yi ka iya karyata mai gaskiya sai in dama kai makaryaci ne ko mun gano wannan in kai makaryaci ne ganin kake kowa ma karya yake in zai yi magana in kai mayaudari ne ɗauka kake duk wanda kaga yana gudanar da wani abu yaudara yake yi kana fassara mutane ne da mummunar ɗabi'anka da kuma mummunan halinka shi yasa kowa ya kokarin gyara kanshi ya ɗabi'anti da ɗabi'an annabin ƙarshe mun gane wannan da kyau ko sai ke cewa wa'iza wa'ada akhlafa duk mutumin da in yi alkawari zai saba to lallai ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci wa'iza ahada gadara sannan duk sanda aka ba shi amana to sai ya yi yaudara ko yaya aka yi to sai ya yi yar makale sai ya yi hadari wasu abubuwa ya rufe wasu abubuwa ya bayyana sabaninsu to duk wanda ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a to shi ma ya ɗabi'antu da ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci sai annabi ya ce wa iza khasama fajara idan an fara husuma da shi sai ya fara ɓatanci ya fara fajirci ya fara zubar da maganganu yana yar da su ya je ya zauna da waɗannan ya ce masa kaza kaza kaza ya batanci ya je ya ce kaza a can ya batanci ya ta yin abubuwa malam na rashin mutunci duk wani ɗan fage da zai bar masulhu ya ƙoƙarin cike su da maganganu na asha yanda daga baya ko da zai fahimta ba yanda za a yi iya gyara wasu bannan da ya yi kuma gane wannan da kyau ko to duk wanda ya ɗabi'anti da irin wannan ɗabi'a to munafiki ne ina fatan kun gane wannan da kyau wa man kana fiye khaslatun min hunna annabi ya ce wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u kuwa kana fiye khaslatun min nifaq lalle yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un munafinci hatta ya da'aha har fa sai san da ya batta in ko ka ɗabi'anta da su duka to kai tsantsan munafiki ne wajen ɗabi'a jama'a mun gane wannan to ko kana ɗabi'antuwa da waɗannan ɗabi'un babban abin da zai fara sa maka shine kasala dangane da sallah za ka kai mai zalaka ne mai hazaka ne mai iyawa ne daga lokacin sai ka fara samun matsala dangane da sallar la'asar matsala dangane da sallar asuba haka za ka yi ta samun matsalolin nan kana ma kanka tawili in kuma an zo za a yi sallan sai ka miƙe cikin kasala ka riƙa jin rauni da mutuwan jiki jama'a mun gano wannan da kyau ko daga nan sai abubuwa sai sai ta bayyana shine tsoro da bayyana mummunan zato haka ɗabi'un za su ta haihuwa duk sai sun kewaye ka da ɗabi'un munafinci gaba ɗaya har sai ya kai ga munafinci na aƙida jama'a kuna gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan hadisi al bukhari ne ya fitar da shi wa qala rasulullahi sallallahu zan allah ya ce innal ghadir yunsabu allahu lahu liwa a yawmal qiyama mayaudari za a kafa mai tuta ta musamman a ranar tashin alkiyama yuqalu sai a yi mai terere da ya maɗiɗi a farfajiyan ƙiyama a gaban mutanen farko da na ƙarshe a ce ala ku saurara hazihi ghadratu fulanin wancan ita ce tutan girma da aka ba wane mai yaudara ga yaudaran wane mun gano wannan da kyau ko a ce ai in wajen mulki ne wane in ya shirya ma yaudara to ba ka iya fita in wajen addini ne su wane su ne in yaudaran addini in wajen dukiya ne su wane su suka kware wajen yaudara ina fatan mun gano wannan da kyau mace na yaudarar mijinta miji na yaudarar matan shi ‘ya'ya na yaudarar iyaye iyaye suna yaudarar ‘ya'yansu samari na yaudarar ‘yan mata ‘yan mata na yaudarar samari to haka kowane matsiyaci zai tashi da tuta ranar kiyama adadin ka adadin tutocinka shi yasa ko ka bari ko kuma kai kaji irin azaban da za ka tsinci kanka a ciki duk mai yaudara za ka same shi munafiki ne mun gane wannan ka fuskanci mutane da fuska ɗaya kar ka sake kana fuskantar mutane da fuskoki iri-iri maganan da za ka faɗi a nan daban in ka je can maganan da za ka faɗe ta daban kuma wai mutane sai su rika fassara allah subhanahu wa ta'ala da yadda suke fassara kansu shi yasa mai ahalari yake cewa kar ka yadda lasassu suka yadda da kansu Jama mun gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin al'imam muslim ya ruwaito wannan hadithi mala ya ce wa kana baina mu'awiya wa baina rum a adon sarki mu'awiya dan abi sufyan ya yi alkawari da rumawa ruma wannan ba musulmi ba ne amma an rubuta yarjejeniyar alkawarin zaman lafiya tsakanin mu'awiya sarkin musulmi da kuma su waɗancan rumawa wa kana na hawa biladihim to kawai sai da alkawari ya zo ƙarshe sai mu'awiya ya shirya rundunan yaƙi mai ƙarfi sai ya tunkaru rome hatta idan qada al'ahad ghazahum tunanin shi shine lokacin da alkawari zai cike tsaf mun gane wannan da kyau ko to kawai sai ya afka masu da yaƙi ina fata mun gane wannan da kyau an yi alkawarin misali sulhun zaman lafiya na shekara goma to shekara tara ta yi da wata ɗaya to tafiyan kila zai iya kai shi watanni sha ɗaya to tun yanzu ya tunkari garinsu tunanin shi yana cika cif mun gane wannan yau shekara goma ta cika kawai sai afka masu faja a rajulun ala farasin sai wani mutum ya sheko su kwane a kan dokin shi auburzun ko kuma ya hau kan wani dan raƙo abin nan raƙumi nashi ko kuma alfadari wa huwa ya ƙolo sai ya ɗaga sauti yana cewa allahu akbar allahu akbar kaga hankalin mutane zai komo kan shi ko sai ke cewa wafa'un lagadar cika alkawari banda yaudara cika alkawari banda yaudara fanazaru gaba ɗaya sai rundunan mu'awiya sai suka karkato suka kalle shi fa'iza bunu abasa sai su gashe amur ɗan abasa ne fa'arsala ilaihi mu'awiyata sai mu'awiya ya aiko a kira shi fasa alahu sai tambaye shi faƙala sai ce sami'utu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙulu ya ce yallaɓai ni da kaina ne na ji manzan allah yana cewa man kana bainahu wa baina qaumun ahad duk mutumin da ya zama akwai alkawari tsakanin shi da wasu jama'a fala ya shudda uqdatan kar ya sake ya shirya fito na fito da su wala ya hullaha kar ya sake ya warware ta hatta yanqadi amaduha har sai ya jira lokacin da aka kulla ya cika tsaf aw yanbid ilaihim ala sawa ko kuma ya aika masu da wakilai a zauna a yarjejeniyan cewa alkawarin nan da muka yi da ku to ta tashi daga yau su cewa ba wani alkawari amma wannan fitan da ka za ka je wai kana jiran ana ƙari alkawari ka faɗa masu wannan ya saba ma tsarin musulunci da koyarwar annabi jama'a mun gane wannan da kyau ko faraja a mu'awiya mu'awiya yana jin wannan sai ya dawo abu dauda ya ruwaito wannan hadisin in kai ne sai ka ce arnan banza arnan gobe rabu da mu musulmi ne zai ci wannan garaɓasa shi manzon allah ba haka yake ba za ka zo ka ji yadda annabi yake cika masa alkawari in an yi baya saba alkawarin sulhu da aka yi koya yake alkawarin zamantakewa da alkhairi annabi baya saba shi in ka saba to kai ba nashi ba ne jama'a mun gano wannan da kyau ko allah ya shiryar da mu to bayan da mala ya gama wannan shimfiɗa da sharan fage sai ya ce mana Kano, anil Wafa, Ibil, ahadi waɗannan manyan mutane da za mu tattauna zantattukansu a wannan gaba sun yi bayani dangane da mahimmancin cika alkawari da kuma haɗarin mutumin da ya zama yana saba duk alkawarin da aka yi da shi ƙala aliyu radiyallahu anhu Imam ali allah madawakin sarki ya ji kanshi ya ce innal wafa'a tau'amu Sadiq, kun ga cika alkawari to taw'am ne yan biyu ne tsakanin shi da gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau da gaskiya da cika alkawari yan biyu ne kana janye gaskiya to zaka saba alkawari kana saba alkawari zaka yi karya ka kwatanta da kyau ka gani duk wanda ka yi ma alkawari ka saba kuna haduwa za zaka yi ko mun gano wannan da kyau ku karya za ka yi to shi yasa kowa yi tsoron allah dangane da cika alkawari in ka san ba za ka yi abu ba tun asali ka faɗa ma al'umma su san ba za ka yi ba a san ka a haka amma kawai duk wanda ya zo ya kawo shawara sai ka ce ba matsala za a yi to mutane za su yi ta banka kai kuma za ka zama makareci ka ɓata ka tsakanin kai da allah amma ka ɗabi'antu da ɗabi'an mutanen kirki to sai ka zama duk waɗannan abubuwan ba ruwanka da su duk wanda ya zo ya ce kaza in ka san ba za ka iya baka ce wani ya haƙuri ba za a yi ba to za su yi ta zagin ka amma daga ƙarshe kuma za su yaba maka allah ya shiryar da mu sannan ali ya ce wala a'lamu jinnatun auka minhu kuma ni ban taɓa sanin wani garkuwa da ke kara mutane ba ke tsare mai cika alkawari irin mutum ya zama mai alkawari in har kana da alkawari to kana sa wani irin jinna ne wani irin garkuwa ne wani irin bulletproof ne ba wani abin da zai same ka na cutarwa duk inda ka faɗa sai ka ji an ce in dai wani ne ya faɗi to yana da alkawari zai cika amma kana faɗin magana aka ba da labari sai a tuntsire da dariya a ce wanan hawa Allah shi kiyaye kai ka yadda amma ya mai da kai sabota, kuwa to ko ya cika sai ga mutane suna ganin kai anya ko ba wata yaudaran ya shirya ba yasa kowa ya kokarin kiyaye kan shi dangane da saba alkawari allah shi kiyaye wa qala al-ahnaf al-imam ahnaf yace la khaira fi sadiqin la wafa'ala babu alkhairi ga duk abokin da bai cika alkawari ga abokin shi shi yasa ka binciki adadin abokanka duk wanda ka ga yana saba maka alkawari ka goce shi jama'a mun gane wannan da kyau ko ka zama mutumin kirki mai cika alkawari sai ce wala khaira fi manzarin la makhbara la babu alkhairi ga duk abin da mutum zai tasa yana lissafin shi wanda babu wani alkhairi da yake zuwa mai da shi wala khaira fi fiqihin la wara'a fi babu alkhairi ga duk ilimin da mai shi bai da taka tsantsan mun gane wannan da kyau ko kaga mutum da ilimi har ilimi amma kuma ba mutumin kirki ba ne makaryaci ne azalimi ne maha'inci ne bai kiyaye zumunci bai kiyaye kaza duk wanda ya zama yana da wannan ɗabi'a bai da alkhairi mu'amala da shi gaba ɗaya jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ku allah ya shiryar da mu Wakila, wani malamin ya ce salasun abu uku almu'minu wal kafiru fihinna sawa da musulmi da wanda ba musulmi ba matsayinsa ɗaya mun gane wannan a cikin abu uku al'amanatu yadda ya zama wajibi ka kiyaye amanan da ke tsakaninka da musulmi haka yake wajibi ka kiyaye amanan da ke tsakanin kai da wanda ba musulmi ba mala ya ce tu'addiha ila mani'ta manaka duk wanda ya amince maka ka ba shi amanan shi daidai wa daida min musulmin wa kafiri musulmi ne ko kafiri ne wajibi ne ka kiyaye mai amanan shi ɗari bisa ɗari wa birrin ne da kuma yi ma iyaye biyayya iyayenka musulmi ne wajibi ke masu biyayya iyayenka kafirai ne wajibi ne ke masu biyayya sannan sai ce al'ahad sai alkawari tafi bihi liman hatta min musulmin au kafirin wajibi ne ka cika alkawarin da ka yi musulmi ko wanda ba musulmi ba ina fatan mun gane wannan da kyau domin al'umma sun samu kansu a wani yanayi sai ga mutum yana cewa ai shi yana da lasisin cin mutunci da saba alkawari da wulakanta duk wanda ba addinin su ɗaya ba wannan a musulunci haramun ne shi yasa karatun da zai biyo bayan wannan za ka zo ka ji irin yadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cika ma waɗanda ba musulmi ba alƙawuransu bai cin mutuncinsu bai wulaƙanta su ko kaɗan shin suna raye ne ko bayan sun mutu jama'a kuna gane wannan da kyau mutumin da bai tsaya ya fahimci addini ba ma addinin tsallan barake ko ya karanta shi sama-sama to shine wanda yake zuwa da waɗannan abubuwa waɗanda zai hargitsa al'amarin al'umma ina fatan kun gano wannan da kyau kai da aka baka aikin da'awa kai da aka baka aikin isar da saƙon allah ka zo kana tayin wasu ɗabi'u waɗanda ba su dace da wanda ya zo da addinin ba yasa ya zama wajibi jama'a mu kula da alƙawari misali a matsayinka na ɗan siyasa da za ka je yankin waɗanda ba musulmi ba sai kuka zauna sai kuka rubuta yarjejeniya kai da su ka yi alkawarin cewa in har sun zaɓe ka ga abin da za ka yi masu wajibi ne in suka zaɓe ka sai ka cika wannan alkawarin in ka san ba za ka iya batun asali ba cin amana sai ka fito fili sai ka gaya masu gaskiya shi yasa kuke jin 'yan siyasa suna cewa su ba za su iya al'amarin siyasa da mu ba ku ba ku ba da bayan hannu ba wani maganan ba da bayan hannu ko ba ma dungu in muka ce muna tare da kai ko to dan uwanka kuma ba zai zo mu ce muna tare da shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau in mun ce kai din nan mun ga dacewan kai kaza wallahi tallahi muna tare da kai jini da tsoka ba wani abin da zai sa mu sauka kan abin da muke sai in kai ne ka saba in ko ka saba to magana ya lalace ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa jama'a kowa ya ji tsoron Allah duk wanda ya miƙo ma hannu ka san baka yarda da shi ba tun asali ka nuna a'a kar ka bashi bayan hannu ya ɗauka cikin hannu ka bashi ka koma kana karya kana ha'intar mutane jama'a ku zo mutanen kirki ɗari bisa ɗari jama'a mun gane wannan da kyau wai sai a ce ai in 'yan siyasa sun zo to ku an sabon abin hannunsu ku ce za ku zaɓe su kun ci naku rabon wannan ha'inci ne wannan ba gaskiya ba ne malamai suna yawan faɗin wannan maganar ni wallahi mamaki suke bani ya zan yi ƙarya ya yi saba alkawari ya ban naira dubu ɗari ko ya ban miliyan ɗaya zan mai kamfen na ansa wallahi sai ka yi in ba ka ba ka yi ƙarya ka ci amana ka saba alkawari ka zama munafiki ba wani wanda zai halattar maka cin amana in ka ansa ka danne za mu je lahira a yi za ka ce ai shi ma ya sato ne daga cikin kudin gwamnati eh mun ji satowa ya yi ya saci miliyan dubu sai ya kawo maka ɗaya in aka je lahira za a binciki ina miliyan dubu suke za a ga miliyan 999 za a tambaye shi na ɗayan sai a ce tana wajen shek shi kuma shek an yi aljanna da shi an kusa sai a ce mala'ikun da ke raka shi ku dawo da shi malam ya ci kwai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sai a da kai lissafi ya lalace sai an kwakulota shi sa kowa ji tsoron allah ba ku ganin masu cin dukiyar marayu limaman nan na karkara na da idan aka zo aka ba su irin kudin marayun nan bayan an dawo makabarta sai a dan gudu tsara ha ba ha karami malaman kowanne daidai girman mukamin ka da yawan ɗaliban ka daidai ka san ka ga wani kowa ba sai a dan samun yan silalla sai a fito waje sai a raba masu bakin kai wasu ba za su wutan su kaɗai ba shi sa kowa ji tsoron allah jama'a ya rika faɗin gaskiya tsakanin shi da allah ka rika kiyaye alkawarin da aka yi da kai ina fata mun gane wannan da kyau ba wani maganin yaudara in ka tare da mutum ka ce kai wani mun yi alkawari da wani ka yi haƙuri amma muna maka fatan alkhairi mun gane wannan da kyau ko da siyasan nan za a fuskanta kwanan nan mutane yanzu an koya masa ƙarya kowa ya zo eh muni don abin da ke ban mamaki yau idan wannan jam'iyya ta zo gari sai ga an cika an cika an cika in wancan ta zo sai kuma a irin wannan cikan a ina mutanen suke su ne ba? kawai canza riga suke yi <laughs> wallahi su ne me yasa kuke ƙarya me yasa kuke ƙarya kun yi ƙarya kun yi ci amana kun yi kaza ko kuma kuna sa ran in sun tafi sama su maku adalci da wani dalili wa kazalika nuwalli ba'd adh da haka ne Allah yake ɗauran manyan azzalumai akan ƙananan azzalumai ina fatan mun gane wannan da kyau ba an baka sabulu ba kayan ƙarya to kai da wanki sai ka shekara takwas za a ta wanke ka ne <laughs> kuma kada tsinuwa tana bonsin tana dawa kanka allah shi kiyaye shi yasa jama'a kowa yi alkawari ya cika allah ya sa mu dace waƙila wani malamin yake cewa iza aratta an ta'arifa wafa'ar rajili duk sanda kake son ka cika ka gane cika alkawarin mutum wa dawamu ahadihi da kuma cewa shi mutumin kirki ne mai kulawa da alkawari na dindindin fanzur ila haninihi ila autanihi ka kalli yadda yake da kishin ƙasa da tausaya wa mutanen garinsu ina fatan mun gane wannan da kyau shi in ya samu yana kaiwa waje ne ya ɓoye ko garinsa yake dawa da shi ka duba da kyau ga kalli wannan wane ne yana tare da ku da ya samu ɗan abin da ya samu sai ya guje ku wannan bai kiyaye amana da alkawarin zaman tare ba ran da kuka amince da shi ga abin da ya wuce wannan ha'intan ku zai wata shawuƙihi ila ikhwanihi da kuma yadda yake da tausayi da bege da shauƙin yan uwan shi duk abin da ya samu zai bude ƙofa ce ina yan uwana sai ya kwashe su ya kai su duk alherin da ya samu zai ce garinsu yana nan da wasu iyaye da wasu malamai da wasu yan uwa da wasu kaza alherin ya fara samun su jawa kuna gane wannan yasa duk wanda ya zo ya tsaya gaban ka sai ka ce me kai da in ka tafi yanzu me za ka yi shi yasa manzon Allah da zai yi kamfen kamfen din shi na farko da wannan ya fara ba wanda ya hana kamfen jama'a kawai wasu mutane ne da kikai da basan addini ba sai sai ce wai duk wanda ya zama kafiri ya yana kawai malam wai ku kalman kaula san dai muku wahalan fadi mun gane wannan da kyau ko ku bi mutane duk ku kafarta su ku raba kan al'umma bayan ana ta yi kuwan a haɗu ina fatan mun gano wannan da kyau kowane ja'iri ya miƙe kawai sai ce arne kafiri su kuma jahilai masu ba yana ya yake na kawai wani ihu kawai a wuce wajen ina fatan mun gano wannan da kyau da za a zaunar da shi a ce ka sa abin da kake faɗi a yi mai fassara ya gane kalmar shahada zai sake don ya zama kafiri shi tuntun annabi da ya miƙe zai yi kamfen a garin maka sanda ya zama annabi tara jama'a ya ce na taɓa maku karya? suka ce a'a haka yake yi na taɓa jama'a wane ne sanda aka rasa hanyar mota a garin nan yi muku titi a ce kai ne yin labai wane ne sanda aka rasa wuta a garin nan ya kawo lantarki a ce kai ne yin labai wane ne sanda ɓaraye suka addabe ku ya kawo tsaro ya kawo kaza a ce kai ne yin labai sanda kuka rasa ruwa wane ne muku bohol a ce kai ne yin labai sanda aka kaza yaran ku ba zuwa makaranta wane ne muku firamare kai ne secondary kai ne wane ne ke daukan ɗawainin yayan ku suna zuwa poli da abu a ce kai ne yan labai wane ne kaza ya shiru a ce kai mana kaza kai mana kaza ce sai wane haka ake so amma ku zaɓe ni zan maku a'a zauna ko wanda suke da kai mai ke wannan ko ina gaya muku ba zai yiwu yanzu a najeriya ba sai wasu shekaru masu zuwa saboda su ma talakawan ba gaskiya suke da shi ba amma haka ya kamata a yi in ka miƙe ka ce na yi kuiman yanzu in saddau ne ya dawo jama'a zai sha wahalan kamfe zai sha wahala don allah in ya tsaya kawai ya ce wane ne ya abu za mu ce kai ne gamji dan kware wane ne gidan rediyon tarayya na kaduna za mu ce kai ne dan mujaddidi ina fatan mun gane wannan in ya fara lissafi har sai an share mai abin nan zufa saboda duk yi an gani to abin da ya kamace mu kenan amma ba wani abin da kowa ya yi shikenan kawai inda ya samu kuɗi sai zo sai dan ba da cin hanci kawai kenan sai a kama satin akwati shi shikenan magana ya kare bari mu ci gaba da karatu kana ce kuma muna kamfen ka san garinku yanzu sai a ce wani namu ne zai tsaya Allah shi kiyaye mu dai muna faɗin gaskiya ne tunda mala ya kawo kishin ƙasa haka ne da tausayin wa da tausayin mutane ka kalli ba amurke da kyau ba amurke duk inda yake ina yake kishi amerika ka kalli shi da kyau ka kalli ba yahude duk duniya ina yake kishi isra'ila ina fatan mun gane wannan da kyau in ka taba ba amurke ɗaya a nan ba kakka ɗauka wai su ita amerika tana magana kan wai musulmi ne ko ba musulmi ba karka sake dai kawai ka taba ba amurke kawai wannan in musulmi ne laifin da ya mata daban amma dai ba amurke ne ko to shi kenan yanzu misali da zan samu takardan zama ɗan amerika duk wanda ya taba ni to amerika ne za ta yi rigima ba daga yan basi za ga masu jajayen kunni sun zo me yasa ka taba ni ba wa'azi nike ba ko me nike cin da ni citizen ne na amerika ina fatan mun gano wannan da kyau to irin wannan kishin ake son mutane su yi duk abin da ka gani ya za a yi ka kawo ƙasanku haka saddauna in ya tafiya ya je dawo ya zai dawo kawo garinsu amma ka kalla wani ba ƙauye ne a nan jama'a ina son ku gane yake ƙauyensu ya zo birni ya ga wani alheri ya ce koma ƙauye akwai yana samun alheri a nan zai gida sai katuwan katanga ya kewaye samanta da kwalba ƙauyawa suna zuwa sai ce mai gadi ka ce ban san su ba ba zai ƙara zuwa ƙauye ba sai in ya gaina son wani abu haka ne ko ba haka ba ne ta yaya gane mutum yana kiyaye alƙawari? ta yaya ka kalli annabi yaƙi ya ka je ya ka dawo aka samu kuɗi mai ɗumbin yawa da ya kwashe kuɗin sai ya raba mutanen maka nan da nan sai mutanen madina suka ce kaji mutanen da suka wahalar da shi kuma yau su ya ɗiba ya ba annabi da ya ji labari ya masa kaca-kaca ya ce ban sami ku batattu Allah ya shirye da ni ya shirye da ku sanadiyan zuwa na ba ban sami ku talakawa Allah ya azarta ku ba ba za ku so mutane su koma garinsu da dukiya ko ku koma gidanku da manzan Allah ba mutanen makka za su so a raba ma mutane annabi ya zauna a maka haka ne ka kalli annabi zai hijira daga ido yana yana cewa ya Allah garin makka ka san wannan garin duk duniya shi na fi so ba cewa kai ka koma ka zama dan kishin kasa ba ka kishin addini ba na fata mun gane in ka iya kishin kasa sai kai kishin addininka amma yanzu kana cewa kishin addini waɗanda ba su fahimci addini ba sai su ɗauka irin wannan abubuwan da waɗancan mutanen suke yi ne na tada fitina kawai mutum sai ya ɗauki bom ya je kashe mutane wai da sunan musulunci shi annabin haka ya yi jama'a ya kamata ku gane wannan da kyau a daina waɗannan abubuwan da ake daina burge shi annabi cewa ya kayi da awa udu ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana ka kira su kai yi masu wa'azi ka isar da sako sai ka kashe su Ka kawo maganar Allah ai su ma suna kashe a waɗanda ka kashe su ne suka kashe ka ba su ba ne me ka na kashe su isa wannan wa'azin ko zai muku zafi sai dai ya muku amma cin da dai gaskiya ne mutane so suke daga gaya masu abin da suke so da abin da kuke so ake gaya muku da yanzu kun cika wajen nan da kabbara amma da yake wanda ba so da kawo kowa jikin shi ya mutu ya yi la'asar dama haka muke so wa'azin ya ratsa ka har ka tashi kana zufa to karatu ya yi kyau kenan jama'a mun gano wannan ka zama mai kishin jama'a ku in ka samu kudi sai ka ce kai lalle kwalbatin unguwanmu ya lalace bari in je in gyara musu ba su da rijiya a waje kaza bari in je in musu duk wanda ka ga yana wannan mutumin kirki ne amma kana samun kuɗi zai ka ce talakawa na wari sai ka kwashe ina ka ina ka sai ka tafi ƴaƴan makotanka ba su iya zuwa makaranta amma ƴaƴanka suna makaranta matsa tsadan gaske har alfahari kake da wannan wannan ba ɗabi'un annabi ba ne ba ka iya taimakon ɗan kowa in ma za ka taimaki ɗan wani to za ka taimaki wanda yake da alaƙa ne da kai wannan ba kishin ƙasa ba ne kun gano wannan da kyau ko jama'a me yasa kuke ganin sanda aka kashe abiyola aka yi ta rikici a ƙasar nan jin da ƙyar aka kada ita saboda shi abiyola kowa ya ma haka ne ko ba haka ba ne kowa ya ci arzikin abiyola kudu da arewa musulmi da wanda ba musulmi ba haka ake son ka zama mutumin kirki me yasa ga ba wanda ke iya zagin sardaura saboda arewacin ƙasar nan kowa ya ci amfanin sandauna me yasa kake ganin ba mai zagin gumi sai tsinanne wanda bakin uwa ta kama shi domin abubakar gumi ba wanda bai ci arzikin shi a ƙasar nan ba har baka da madina kowa ci albarkacin shi ina fata mun gane wannan da kyau shi yasa ka iya zagin gumi zaka zagi sandauna to bakin da ko ya zagi sandauna zai iya zagin dan fodiyo duk wanda ya zagi dan fodiyo ko zai iya zagin annabi jama'a mun gane wannan da kyau ya kata mutane su kula da irin waɗannan abubuwa su zama mutanen kirki wallahi amma kana samu shi kenan daga kai sai kai a ɗakin ka ana cin soye mai kyau amma makotanka na jin ƙanshi ba yanda za a isa samu kai ba mutumin kirki ba ne wallahi kowa ya ƙoƙari ya gyara kanshi in student ne su yi yan kwai guda biyu to shi kenan in ya shiga ɗaki sai ya bi duk inda saƙo yake sai ya tattoshe shi da tsumma ya gama soya abin shi tsab yana soyawa ya gama sai ya kashe ƙarshen sai hayaƙin rushu ya tashi shi ne sai ya buɗe ko'ina sai hayaƙin sai ya kai yana wani kada abokin ɗakin shi ya ci a'a yau an samu alheri ne da allah ɗan gutsaran mu shi mugu ne to wannan kana nan sai aka zaɓe shi ya zama gwamna a jihar jihansu ko kuma an zaɓe shi ya zama president na sug wannan kana tsammanin ya cinye kuɗin ɗalibai in ya samu kuɗin ƙasa zai bari wallahi jama'a kowa ya tsaya zama mutumin kirki wallahi ka zama kana da shauƙin yan uwanka inda waɗannan turawan da muke zagin su muke kaza muke kaza suka fi muke nan, duk abin da suka samu yan uwansu ko mun gane wannan kuma ka kalli yan uwan nasa hata wanda ba jinsin su ɗaya ba in ya shafi addini suna kulawa da wannan amma kai haka kake mutanen ba haka suke ba wajibi ne sai an yi gwagwarmaya wajen gyara jama'a shi sa jama'a mu koma mu shagalti da kanmu mu kalli kanmu inda muke da kuskure mu marmaza mu gyara shi mu daina kallon wane ya yi ba daidai ba eho eh a yi mai kaza wannan ba zai kai gaci ba mu ina ne muke da matsala tukuna mu fara gyara kanmu jama'a mun gane wannan da kyau yanzu yaushe rabonku da ku yi aikin gaya a unguwanku kamata ya yi a cewa a unguwan nan wata rana kira aikin gaya kawai na tsintsiya ne za a share unguwan ne gaba ɗayanta ko ina kowane saƙo kowane kwata za a share bayan an gama wannan sai a yi mitin ya za a fitar da kwalbata ko ina ba wannan tunanin kowa ya tsaya karamar hukuma ta zo ta yi kowa ya tsaya jiha ta zo ta yi kowa ya tsaya kaza kowa ya tsaya kaza kowa ya tsaya kaza isa ya kamata mu rika kokarin kishin kanmu da kanmu mu rika kokarin kishin addinin mu imu imu inda za a gane kai kana da matsala ba wanda zai iya ɗaukan kuɗin shi ya ce gashi nan fi sabilillahi a yi aikin addini da shi sai fa an roke shi ba nan za a zo a ta yin aya ana hadisi amma kuɗin su iya haɗuwa haka ne ko ba haka bane to ran da ya samu manyan kuɗi dama zai guji addini ne ka kalla da kyau musulmi suna cewa wai waɗanda ba musulmi ba matsalan su ƙarya ne mu musulmi mu ne matsalan kanmu da kanmu ya kamata mu komo mu gyara kanmu tukuna matsalolin da muke da shi mi marmaza mu gyara shi amma in ba haka ba ko na rantse da Allah matsala ma tukuna da kuna jin fulatanci da na gaya muku wannan abin da fulatanci ya fi daɗi za ka ji shi Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wa buka'ihi ala ma mazamin zamani da kuma kukan da mutum zai yi akan abin da ya gushi na zamanin shi kun gane wannan ka samu kusakurai a baya na wasu abubuwa ka zauna ka yi tunani ka yi dana sani ka yi kuka wannan yana bayyana cewa kai mutumin kirki ko mun gane wannan da kyau amma kai ina ba ma ka wagen baya ba ka tunanin menene ya yi komo ballantana ka gyara ga kai matsala babba wa arabi wani ba kawai yake cewa wa'adul karimi na ƙadu alkawarin mutumin kirki shine cikawa wata ajil da marmaza wajen zartar da abin da ya alkawari mutumin kirki ya ka ɗabi'an shirki yi ka duba ga kana cika alkawari wa la'im amma kuma alkawarin mutumin banza matsalun shine jinkiri wa tahlil da kuma ƙoƙarin halattar da abun yana ƙoƙarin yin bayani saboda ya yaudarar da kai e ta zuwa da wasu abubuwa wai yana tanin zai ma wayo zai ma dubara wakila ya ce akramul wafa ma kana inda shidda alkawarin da aka cika ta fi kowanne cika ita ce alkawarin da aka cika ta zamanin tsanani da kunci wa ana cewa alwa'adu kun ga alkawari sahaba ko giragizai ne ko girgije ne wal injaz zartar da alkawarin da aka yi matsaron shine ruwan sama mun gano wannan in kai alkawari kamar hadari ne ya haru yana nan zai ta baƙi yana cida yana baƙi yana walƙiya ruwan ba zai sauka ba har sai sanda ka cika shi kenan wannan yana nuna cewa duk lokacin da ka zama mai saba alkawari to sai ka samu kamfan arziki sai ka samu kamfan natsuwa sai ka samu kamfa na rahamar allah ranar kiyama yasa abin da ba za ka iya ba tun asali kakka ɗaukan makanka? mun gane kakka kawai jin kunyan mutane ya sa kai ta kinkimo alƙawura iri-iri zan yi kaza ba zan yi kaza kakka saki wallahi in ka yi shi kai marmaza ka cika shi ko kuma kai alƙawari sai ka ɗauka mutane sun manta ni inda sun manta to bar kai abin da kake so za ka haɗu da allah daidai ne shi sa kowa ya binciki kanshi jama'a nan wannan karatun to na gyaran kai ne ne mu ɗauko ɗabi'un annabi shi sa mala ya ce wa fa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cika alƙawarin annabi Wa ne mutum wa fa'uhu fil harb cika alƙawarin annabi har a fagen fama mun gane wannan annabi yana cika alkawari hatta sanda abokan hamayya aka yi fito na fito da shi annabi ba irin ka bane ka ce wa dalla rabu da mu kawai zamu abin da muke so a'a ka tsaya ka natsu akan abubuwan da kake faɗi da abubuwan da za ka aikata mala ya ce kala huzaifat bin yaman huzaifa dan yaman sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma mana'ani an da badaran babu abin da ya hana na halattan yakin badar illa an ne kharajtu ana wa abi hasil face ni da abu hasil ne muka fita kawai ce fa khazna kuffaru quraish sai kafiran quraisha suka kama mu qalu suka ce innakum turiduna muhammad ko kuna son ku je wajen muhammadu ko kulna muka ce ma nuridu illa madina mu dai madina muke son mu je in sun ce wajen annabi za su a madina su kashe su madina za ku e eh, fa'akhazu minna ahadallah sai suka ɗauki alkawari tsakaninmu da Allah wa mithaquhu suka alkawari cewa mu cika tsakaninmu da Allah lanan sarafanna ilal madina in mun je madina lanan sarafanna ilal madina wala nuqatila ma'ahu ko mun je madina ba za mu taimaki annabi wajen yaƙi da su ba fatina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai muka zo wajen annabi fa akhbarnahu al-khabara muka bashi labarin duk abin da ya faru fa qala sai annabi ce wafa'an bil ahad ku cika alƙawarin za a je badar ne sai suka biyo shi sai ce ku koma ku cika alƙawari in sarifa ku koma gida na fi lahum bi ahadihim mu cika masa alƙawarinsu wa nasta'ina allaha alaihim sai mu nemi taimakon Allah a kansu ko ku koma gida mu za mu nemi taimakon Allah annabi ya ce a cika masa alkawari wannan hadisi za mu ƙara karanta shi mai sharhin shi in Allah madaukin sarki ya raya mu a gobe فسبحانك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum